Waye ne? Haidar ne, Haidar. To ai bari ga maka. Gobe ka koma gurin yawon gantalin ka je yawon bariki ka aje ni a gida ka koma gurin da kake iskanci wato ka aje yar iska a gida kenan eh in sai ina maka gadin gida kai kuma kana iskanci to baran bude kofin ba um baita kin ga wallahi wani zama ne muka yi da sani muka dan tattauna akan wani abu ki bude in na shugaban miki bayani da da mu baki sai yaya sai ya ba gidan Sadiq ba ko ina kaje ba zan bude ba kaje ka sai inda zaka kwana ni ka ga tafiya da barin ina wasu ta ina kanka wato ka ka ajiye jaka a gida kenan ka tafi yawan gangalin iskancin ka sai ka je ka inda ka iskancin ka kwana Baita Baita Baita Baita To ita ce ta ce ba za kwana gidan ba? ba ita bace ni ne dai kawai ne tunanin kawai garin bar mata gidan saboda ba na son abin da zai ta daga mu hankali to amma kana gan hakan ba wani problem a ba kuma eh ba ga ga buta to ni na jin kuna hakke nan zan kuɓi riga kawai sai na ji gongon ni abu ma ya ban tsoro to ni ban ma taɓa tunanin kai ne so na ga yanzu muka rabu da kai alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya na kanka haka yanci ban ga sako na ba kana nufin baka zo da sako na ba? Wallahi sai dai ki haƙuri. Na je ATM gaba ɗaya babu service kuma kin san weekends duk an musewa da sauransu babu service gashi kuma yau Sunday. Ki haƙuri gobe insha Allah idan mun je. yanzu kana nufi baka zo da sako na ba saboda babu sabis ina ruwa da sabis ba za ka ara ba kai ko za ka ba ka biyan bukata ya za a yi ina jiran ka ina bukata madara zan yi amfani shi ka ce mun babu to ai ni ko babu macen da ta isa ta sa ni in je in yi ranci ko kuma in je in yi sata domin biyan bukatar ta ba ba a yi wannan macen ba ba a yi ta ba to yanzu ya kake so ne ni ina bukata in sha madara ya kake so in ka gaya min yadda zan yi ai ki je ki sha madara inda za ki sha madara amma ni baki isa ki sa ni in ɗauko haramun in ciyar da ki ba to ni eh, ba ki da hankali ni ba ni ba da ba sai ka fita ba za ka shiga gidan nan ba sai ka koma ka ka kawo madara ki ban muje muje an ki a baka ba inda za ka je ni sai ka koma ka kawo madara baki isa in je in ciyar da ki da haramun ba in ke ba ki da hankali ni ina da shi ki gafara ya ina ina abinci karyawa na ina breakfast daidai ciki na dafa na cinye ai wanda suka kwana gida su ake wa breakfast to ai kuwa idan da mutunci ba za ki mun gore rashin kwana a gida ke fa ki karfe mu ko gida ki karfe mu ba sai ake da gida na Au, da ka je yawan iskanci da yawan barikin ka sai dafa maka breakfast? Me yasa gurin iskanci da barikin ba dafa maka breakfast ba ce ba? Kyau me yasa baki da tarbiyya ne baki da mutunci? Tarbiyya? Dan fada da jimai ba su koyan ba. bala da jimmai waye dan bala da jimmai ka tambayo ni ha ka gaya wa tarbiya ni za ka gaya tarbiya ai tarbiyan ka gani ka kawo gidanka inda ban da tarbiya ba ka bi ka je ka aure ka kawo cikin gidanka ba to tunda kuma tarbiya ka gani ka aure ni ka yi ta kallon tarbiya za ka gaya tarbiya na ba zan gaya miki sanda zuwa anti ga waje bismillah ba zama ne ka ni to bari in gaya maka ga bahijjar nan na dawo da ita ba duka ba ka kashe ta a cikin gidan nan yau haba anti ai ban taba tunanin ki kasance a cikin masu zargi oh zargin ka ake yi kai waye ne za a yi zargin ka to bari in gaya maka ba dan daraja abokinka ba da bai ta bata cikin gidan nan to saboda daraja abokinka kuma wai kai kai za ka buɗe baki ka ce wai uwanmu barauniya ni kai din ƙarya za a yi maka to barka ce gaya maka ka rubuta wannan abu ka ajiye Domin nan gaba wallahi sai ka na sani kuma ka san wani abu guda ɗaya da zan gaya maka yanzu abin da nake bukata ka sa bahijja a cikin tukunya ka barar da ka ta kai farfesunta Bai na to ya Allah kana ji na. ka san abin da yake faruwa a kaina ka san abin da yake wakana tsakanina da bahijja ya Allah ka hukunci daidai da abin da yake zuciyata ya Allah na roƙe ka kaga kaga wallahi hankali na na matukar tashi idan naga kana kai kara na goyon ubangiji dan Allah dan annabi kai haife mu ba na son hukuncin ubangiji ya hau kai idan kina jin tsoron hukuncin ubangiji dan me yasa zaki min kazafi ko kai hakuri ka haife mu idan har kina son ya haife miki ba sai kin dauki kafarki da kanki kin koma gidan kin ji kin rushe tubalin ƙarya da kika gina